cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kwadago ta najeriya baki daya comrade ayuba wabba ya rattaba wa hannu yan kwadagon sun ce suna goyon bayan binciken badakalar kungilar karya na sayo makamai a sojan najeriya da gwamnati da ta gabata ta yi inda wasu yan tsiraru suka wawure dukiyar talakawa sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon na kasa comrade abayo toro ya min karin bayani kwanan nan mun samu bayanai cewa wajen biliyan dalar amurka biyu da digo daya an samo su daga jami'an gwamnati da suka yi sama da faɗi da aka kama da aka samu wannan makudan kuɗin a hannunsu dama an yi niyan amfani da su a siyo bindigogi wa najeriya kuma aka sulwantar da su ta wani hanya kaga wannan ba daidai ba ne shi yasa kungiyar kwadago take jinjina wa shugaban kasa ko da a gwamnatin buhari abinda kawai ya yi wa kasar najeriya akasari mutane suna da bayanai amma suna tsoron kada a hallaka su shi yasa zaka ga ake bubboye nan bayanan na tambayi kumar baya toro mai kungiyar kwadago ta najeriya take jin ya kamata a yi don shawo kan matsalar cin hanci a najeriya kungiyar kwadago tana goyon baya ɗari bisa ɗari akan a tabbatar da hukuncin kisa wa duk wanda saci kuɗin talakawan najeriya ya yi wasu abubuwa da bai dace da shehu sani sanata ne mai wakiltar kaduna ta tsakiya da kuma ke jagorancin wata kungiya da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a najeriya sun mai da tashin hankali da ta'addanci da kuma kashe-kashe hanya da za su samu riba su tare kuɗi kama wayannan shugabanni na tsaro da aka yi shi ne daidai don a bincike su don su faɗa ma duniya gaba ɗaya abubuwan da suka dinga yi don a halin gaskiya wannan bincike ma sai an faɗaɗa shi an kamo jami'an ƙasan waje wa'yansu amurkawa ne wa'yansu 'yan birtaniya ne wa'yansu 'yan ƙasan isra'ila ne nan suka zo suna ta kwangila na makamai suna sace kuɗin ƙasan nan suna ƙara hassasa rikici don saboda su dinga amfani da wannan hanya don saboda tara kuɗi. Hassan mai na kai kaina muryar amurka daga abuja nigeria